daga murya Amurka a Washington DC. Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani. da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Laraba 26 ga watan Fabrairu na shekarar 2025. Shirin yau da gobe zai leƙa Nijar tare da wakiliyar mutamar a bari, inda a yau shirin ya duba yadda ake shirye-shiryen azumin watan Ramadana. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci cikin shiri na yau da gobe shiri mai armashi. A yau shirin zai mai da hankali ne kan shirye-shiryen azumin watan Ramadan. A daidai wannan gaba na dab da shiga Ramadan al'umma ga baki daya sun himmatu wajen shirye-shirye na sayan kayayyakin da za su yi amfani da su musamman ma na abinci da sauran kayayyakin masarufi. Na zagaya inda na zanta da wasu mata ko yaya suke shirya tarban wannan wata na ramadan sun shaida min abin sai a hankali la'akari da tsadar rayuwa da ake ciki sunana aisha aisha ya shirye-shiryen azumi to gaskiya bana dai alhamdulillahi muna ta shiryawa he dai bana babu kuɗi ba irin na da bane amma haka nan ma dai mun yi iya ƙoƙarinmu mai gida an sake mai sabbin kwanoni da tabarma da abin shan ruwa sabon tarmus kawai sai dai fatan alkhairi. Plus na sa ruwan sanyi? A hadda na ruwan zahi saboda kin san mai shan shayi ne. Mm. wallahi kwankwatsi a kin kwankwatsa ma kwankwatsa ma mai gida sayayya ke a to an dai dan yi dai abin da yi kin san bana babu kuɗi sai a hankali mm. Mm, wannan tsadar rayuwa kuma eh to sauran sayayya irin su hatsi saboda tukuɗi da kunu da sauransu to shi dai yanzu wannan dai muna da shirye-shirye da dai kuɗin da an yi mm. amma sauran kayayyakin sai kan nan zuwa alhami shi muke so mu tai kasuwa kaman kayan miya haka su wani rogon dan wake su wani mayonnaise su wani fam wata fulawa dai haka mm. insha Allah eh su waro tunda tritap yanzu ba kowa bai ke sha sobo kenan su tsamiya eh saboda ji eh yagwa insha Allah barawar haka yaya a gaskiya bana ta ɗara bara barawar haka komi mun ida wallah komi bara mun ida komin mu amma bana sai a hankali sunana hafsatu ta malama hafsatu ya shirye-shiryen azumi Allah shirye-shiryen azumi muna nan mun fara shi muna nan muna yin shi yanzu kun sassaye komi da komi? eh mun sassaye abin da Allah ya sa dai wanda za a sabunta dai saboda albarkacin watan azumi dai mun fara siye mm. Sami eh, na sayi kwanoni tuwo da miya da tarmus da kwanon shan ruwa da tarmus hallo na galas hmm. saboda wanda za ka yi katihun galas eh kan a sha ruwa kana iya sayan galas kinka da wuri ka zuba kuma mun yi nikan garin dan wake mun yi tukudi mun sai warau mun sai tsamiya an daka yaji wani irin yaji yaji dai haka na cin dan wake haka da dan tuwo da dan kwadan zogalanka mm. da zogale busassa haka mm. duka an sassaya da kayan yaji eh na yin miya ba mm. da su kuka su ya su malahiya duka an saya an daka da kulkuli da su tawarnuwa duka kin hada komi da komi wallahi eh na haɗa komi da komi wallahi ana cewa ma babu kuɗi amma dai alhamdulillah an gode Allah ba irin na da ba ko zama ɗaya ne shi wallahi dai ni dai gaskiya da zama ɗaya ne nai hmm. eh. eh eh da yaro ya aiko kuɗi kawai na siye ne zama ɗaya wannan albasa ma da na gani ita ma sai albasa ma eh alhamdulillah kwando guda eh insha Allah mm. tumatir ko duk sati ne nake sayan kwando eh, tumatir da yake mm, lalace yake in mm, bai ajiyuwa duk sati in ka so in ya kare kuma da wanda zaka bada kyauta da wanda zaka yi kwada da na miya har ya tahi duka sauran su wata shinkafa su hatsi da yake ko da yake an ce an yi ta kuɗi dai a hatsi an samu kenan su shinkafa su maka su waye duka su ma dukkin tanade su shinkafa na saya na saya shinkafa buhunta jika goma sha biyar mm. na sayi kuskus na sayi maka ah. la duka na saya eh, kuma kalau da ke a ah, lahiya lau nake a ah, daga rogo na sai kurkin yara wanda ba sa azumi eh, duka an saya eh saboda a jika amsu da rana kasa matsu kalau dinki azumin na insha Allah alhamdulillah an godiya Allah muna cikin godiya to ya ziki bambanta azumin barawar haka da kuma na bana gaskiya azumin bara ni dai ban ji ba daɗi amma bana alhamdulillah yasa kenan kika yi sauki kika wallahi hada hada tanadin zakara na zakaru na na sallah an Allah ya sa muna cikin masu rai nayi ah, ba shakka wallahi ah, to Allah ya nuna mana rai da lahi. kuma dimki na ma nayi Na nayi dimki ah, na zuwa idi eh. imana hijabi ne kadai ban saya ba a gaba zan saye shi wangiji Allah ya bada sa'a sunana malama maryama usman to malama maryama ya shirye-shiryen azumi to shirye-shiryen azumi sai mu ce alhamdulillah alkawo yanzu dai eh, muna nan dai muna shira saboda kin san eh, abu ne na kuɗi kuɗi kuma yanzu kowa sun sai a hankali saboda kana ba yanzu ba a samu albashi ba mm. wanda shine zai baka damar ka yi sai sai dai dan abin da ke gare ka bai wuce gumba ba ita ce dai zaka yi ka aje annatan tandan yanzu kahin lokacin ya kurato ka gani kafin nan zuwa juma'a ko Allah ya sa a samu albashi an yi gumba kenan an yi kuɗi eh an yi ta kuɗi an aje Mm. Eh, sauran kuma da kere kere gaskiya sauran da kere ba a yi ba saboda abin da ya shahi wani kulkule kayan yaji da dai su har yanzu muna jira garin dan wake to garin dan wake da yake fisibila ni bai sha mana kai ba amma dai fulawa saboda yin wani su duka wanda kake sai abin da ya sai a ce alhamdulillah sai a hankali mm. ya suke bambanta barawar haka da yanzu a'a ba rawar haka Allah na tuba a astaghfir layi kawai ji kake kamar ka ja kudu ma ranar ta zo komi ka kammala kayanka hatta da mai wannan ke komi ka sai ka aji kawai kana jira gas ne ka ci ko in icce ne in gawayi ne ka sai komi kana jira kawai lokacin wallahi babu wanda na wallahi babu wanda na yi dama dama a ce iccen dai ina da shi ko gazgin babu a haka nan dai ne ana jira a ganin da Allah zai shine ai ga matsi na rayuwa rashin kuɗin gashi farashi babu abun ma da kanshi in ka je farashin ma ya hau duk da babu amma farashi ya hau hawa eh, abin da da zaki sai dala ɗari yanzu sai ki gani an ce miki ya kai ɗari da hamsin ko jika shine babban abin da yake damun al'umma su ma kuma magidanta maza daga nasu bangare sun bayyana cewa su ɗin da ke kula da gidan abin sai hamdala azumin na bana sai addu'a sai yadda Allah ya yi sunana ya haya to malam ya yaya shirye-shiryen azumi to mu dai shirye-shiryen azumi kamar mu namu na 'yan rani abin da muke bukata da shi kurin allah ya taimaka da wasu wannan shugabanni kawai su mu abinci mu samu da araha kuma su kansu 'yan yin abincin halo su masu duba su gani an musu rage halo su rinka rage wajen abincin da kuma rarraba abincin ma da za a yi a rinka raba ƙauye kuma a yi haƙuri da masu baran su ma sai an yi haƙuri da su ana ba su ɗan abin da aka samu tun da kowa dai ba daɗi bai kawo shi a rika taimaka musu mm, ina ganin ka kamar dan karkara ne ai karkara akwai hatsi ko kun samu hatsi to bana da mana an samu ruwa dai amma hatsi ba wai an samu ba ne ba ɗari bisa ɗari tunda hatsin bai dinga ba aihuwa aka dinga ruwan ya tashi to kuma da ya tashin wasu sun samu abinci wasu samu ba wuri wuri ne wuri sun samu wasu basu samu ba yanzu ba a yi tanadin azumin ba dan hatsi na kunu da dan abin da za a ci na azumi a babu magana tanadi yanzu sai abin da aka nema a aika iyali su ma yan ranar kuma su ma yan garin yanda dai yan garin suke haka su ma yan singin suke tunda a kowanne za ka bashi da shi sai ya abin da ya samu ya aika ya azumin da shi gaskiya babu wani magana a ce wani ya tara wani abincin da zai azumi a gida kawai abin da Allah ya kawo ne shine ake dan samu hallo a aika maleji ne dai yawwa maleji ne su ma yancin su maleji kai ba daɗi ba su ba daɗi ba haka ne assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh suna na usaini mamman malam usaini mamman a matsayin ka na gidanci muna so ka dan bayyana mana yanda ake shirye-shiryen azumi gashi ana dab da kama azumi insha Allah shirye-shiryen azumi kawai godiya muke wa Allah saboda a gaskiya hakikanin gaskiya ba rawa haka tuni na dan tattara da eh, kayan azumi kama abincin iyali na kama daga dawal masara ƙaura shinkafa kuskus da abin da ake cewa fata alimantar nan kananan a ce sumaka da taliya da sauransu yanzu ba ka ce shi a shi dama ina da shi a bare haka tuni ina da hatsi wajen buhu na bakwai wala yau raba ma ne saboda ai ba naka bane na kai yan azumi ya zo ka taimaka wanda bai yada mm. eh wallahi mm. eh, to amma bana gaskiya bana abin al'amarin ba haka bai yake hajiya saboda a gaskiya a bana a zauwa yanzu ni ban sai komi ba ma ban saya ba a ban saya ba a matsayinka na magidanci a matsayinka na magidanci eh a matsayin na magidanci to ya zan yi in aka yanayin ne ya canza saboda yanzu muna wata tahiya ta kishin ƙasa kenan ko wanda ya ce yana son incin kanshi dole ya sha wahala kenan ku kin gani dole mutum ya kama kanshi eh, amma muna nan muna kokari mu samu dai mu sallami gidan kamun azumin yanzu muna kokari muna yi e gaugawa ce kamar gaugawa ce muke in mun ce mun yi wani abu a yanzu mm. ko da hatsin ma ba a samu ba ko dan tiya biyu zuwa uku ma wanda za a fara kunu da shi da dan faro faro eh gaskiya fi lalahi mm. eh, na ba da akamun daga ƙauye hasin na ba da a ba a kawo ba a kawo mm. don an sayo mini an saya min kawai za a kawo mini mm. kenan tun da ɗan sauran lokaci kalilan na san kawun azumin a an kawo mini hashim habu nake Hashim Habu a matsayinka na magidanci ina shirye-shiryen azumi. Yi shirye muna fata muna nema bisa kan bakin gwadgwado abubuwa da Ubangiji Allah zai bamu mu huta kumya bisa kan iyalinmu kawai shine hajja ta mala. to kamar wani shiri ne kake simi simi ka siya kai magidanci a yanzu a sayayya tukun ba mu kama wasu abubuwa ba a hannun mu amma muna niyya dai cikin kwanakin nan kafin zuwa wata kwana uku zuwa hudu abin da Allah ba mu sai wata shinkafa muka samu in hatsi ma muka samu mu sai za mu tunda shine umarnin mu a harkar zaman mu dai na yan kauye ne yanzu matan ka nawa mata na guda biyu ne da Aisha da Hadiza yanzu ko hatsin ma baka da shi a hannu alhali kuma hatsi shi ne ake fara iyo kuma harkar noma da amma ai sai dai addu'a kawai mu dai yi muke mun yi noma kuma abun ne malam sai illa ma sha Allah ga jama'a yi wallahi ana dai fata Allah dai taimake mu ana abdu bakwai malam abdu bakwai ya shirye-shiryen azumi a matsayin ka na magidanci to alhamdulillah na farko dai muna subhanahu ta'ala godiya da ya kawo wannan lokaci wannan zama mun gabaci wata mai alhurma wata na ibada shine watan azumi alhamdulillah gaskiya wannan shekara ta bana ta sha bambam ga irin shekarun ba suka gabata wanda yake bana shekarun nan gaskiya akwai tauri kwarai in ji adar rabi ta ce ya tauri gaskiya akwai tauri saboda akwai matsaloli da yawa na rayuwa wanda yake ne kwarai muna cikin dai na rayuwa cikin su wanda gashi azumin ga gashi ya gabato wanda yake ga haka komi ka tare da kana da wani garin ka kayi akwai ta kuɗi gumba ta ruwa kayi wani garin kan dan wake duk kata ne su to amma gaskiya bane kin abin sai Allah godiya fa yaya duk kata ne duk nan kai a ba ina wa inda sai na shiri gashi kin ga miki da wani haka komai an tada amma yanzu gashi mun abin sai godiya fa ya uban garin hatsi shi ai shine gaba gaba ya to hatsi wannan shi gaskiya sai amma Allah guda tunda ina noma Allah ya taimaka ni ina da hatsi ko ba gaskiya ba amma dai kayan mazhurin nan su ne gaskiya fa sai dai hankali sai abin da Allah ya yi ya aka yi to kin san zamun na ban sai godiya zamun ne lokaci abin da yazo inda aka malam Bahaushe malam Bahaushe ce a shan da aka dama mutum lumu ga abin da Allah yi Allah ya kama mana masha Allah wannan ita ce gaba ai tunda ke ma kasan kasa ta mun da kai ba ai da ba haka muke ba masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe duk da kiraye-kiraye da gwamnati da sauran kungiyoyi ke yi kan 'yan kasuwa su sassauta farashin kayayyakin su don al'umma su ji sauki har yanzu dai jama'a na kokawa kungiyar orkoni tana kula da hakkin mabukata a ta bakin amadu dankwari na kungiyar na orkoni ya yi kira a kan 'yan kasuwa su kawo tasu gudunmuwa a wannan wata na ramadan din amadu dankwari mamba na orkoni eh, jihar da magana to shi dai abin da ake iya haɗi basan wannan lokaci wanda wata mai alhurma mai albarka ya matso kira ne za a yi na farko ga gwamnati tunda gwamnati shine na farko mai kare mabukaci ya kamata gwamnati ya ɗauki matakai kamar yadda ya saba kamar yadda gwamnatin baya suke yi an wannan lokaci ya matsu suna shirya a wani eh, tsari na abin da ake cewa da turanci special ramadan shi wannan tsarin yana sawa ana kawo abinci a saida shi da rahusa musamman ma a eh, eh, shinkafa da hatsi da sukari da dawa da wannan gama ma muna kyautata zaton su waɗannan gwamnati wanda yake da kirarin maido da martabar ƙasa da kare mutunci 'yan ƙasa shi ma zai yi wannan tsarin ya kawo shi cikin jiha ya kai shi har cikin komin-komin don saboda a sauwaƙawa al'umma wannan raɗaɗi na tsadar rayuwa kuma muna fata za su yi wannan kuma kira na biyu ga 'yan kasuwa ne 'yan kasuwa ya kamata su diba a wannan watan za su diba albarkar da ke ciki ya kamata su rage tsawwala abin masarufi musamman ma abin da aka yi bukata na buɗe baki ko na yin sahur a wannan wata kenan su kira ne za musu ya zamanto sun yi amfani da riba gajera ba doguwar riba ba kuma a su taimaka ma 'yan uwansu musamman ma masu hannu da shuni ya kamata ya zamanto suna taimakawa kamar yadda mutanen da suke yi kan gani a lokacin an ke dauki nan da magaram kowa yana tune da mamman mata mai an iri wani lokacin ya kama za ki gani ya karya farashi mutane suna zuwa suna sayi a wajen shi a yanzu ma ana iya yi mutane su karya farashi a samu a taimaka ma juna a taimaka ma wanda bai yada kowa ya samu ya yi wannan azumi ba tare da tsangwama ba tunda a yanzu lokaci ne wanda rayuwar ta yi tsada sosai musamman ma an kika shiga kasuwa za su gani komi abin da da ka yi karyin shi yanzu ya yi karyin eh, mafi yawancin al'umma kenan dole da su 'yan kasuwar da gwamnati sai an tashi ga baki guda an kama ma juna don saboda adiba watan adiba albarkar da take cikin watan kuma duk wanda ya kama shi zai ci alheri wannan wata kuma shi kuma talakan da aka kamawa zai samu shi ma ya sabke wannan farali nashi ba tare da a tsangwama ba baya ga wannan babu wani abu da kuke yi a kungiyar taku na kamar ko sa ido ko kuma wani lura da abubuwa eh muna yin abubuwan da muke shine banda kiran wannan kuma muna iya muna shiga wani lokaci muna zuwa kasuwa mu gani waɗanda suka amshi kiran mu wannan kiran da muka yi mai mafi yawanci shekaru da yawa wanda suka wuce waɗanda suka yi amsa kiran mu su ne masu sai da nama su wannan a kowane azumi an yi zo zaki ga sai rage kuɗin kilo kilan nama ana saida shi kaza sai dan rage eh, kin ga wannan abu ne mai kyau kuma shine muke kiran kowa duk wanda yake da hali eh, ga kasuwancin shi ya kamata ya bi sahun waɗannan masu nama wanda sun kai shekaru da yawa an tuka an jima dai mu su ne wanda muka gani suna yi kuma amma akwai kuma wasu masu shaguna ma wanda su kin mu zo ba mu je wajen su ba amma mun samu labari suna yi to muna kyautata san wannan eh, bana ma sa yi yunkurin wannan su dan saboda su kawo sauki ga al'umma Watan nan na Ramadan yana da matukar muhimmanci na samun falala da lada ga wanda ya yi taimako ko daukar nauyi. Akan haka ko da yaushe a daidai wannan lokaci malamai sukan ja hankalin al'umma masu hannu da shuni da dai sauran jama'a kan su tallafa ma masu bukata da karamin karfi. Malam Nuru Malam Hamisu ya yi karin haske. Sunana Malam Nuru Malam Hamisu nan da magaran to za mu ja hankalin mutane dangance da gabatarwar watan azumin ramadan shi watan azumin ramadan wata ne na farala wata ne na neman lada yan uwa a taimaka da farko wajen masu hannu da shuni ya kamata a taimaka shi ya sama musulunci so da dama akan so mutum ya hudda zakar shi a cikin wannan azumi don a ba wanda bai da shi shi ma ya samu jin daɗin azumi ya samu hutu ita zakka haƙƙi ne na Allah in ka hudda ka ba wanda Allah ya ce a ba don su huta sannan magana ta biyu dangance da mutanen da azumi da ya karo duk wani ababen masarufi an tare shi yanzu nan da kwana biyu sai ka gaba babu abin kawai da azumi ya sai a hudu kuma sai a gara kuɗi to mutane su ji tsoron Allah su rage farashi ragewa ake ma ba karawa ba don al'umman musulmi ta ji daɗi kai kuma Allah ya baka sakamako mai kyau sannan akwai mutanen da za ki ga allah ya hore musu mutum ya sayi kaji ya sayi naman kai ya sayi ki salati saboda yunwa mai azumi gani yake duka zai cinye ya je ya tara ya taba wannan ya taba wannan maimakon wannan abin da ya taba ya hudu kuma ya raba saraka sai a bar shi ya lalace to yan uwa a kiyaye almubazzaranci kai daidai abin da za ka iya sauran kuma ka ce maka akwai mutanen da Allah ya hore alhamdulillah muna da mutanen da zai ga mutum ya ɗauki ko ya samu wata mai kunu ya ce ki ringa yin kunu na shika biyu biyu kina ba da sadaka wani wani ce a yi kunu ko a yi ruwa a kai guri kaza wata mai wanki wani ya ware dala ɗari ɗari ɗari shika sha biyar ya bata kullum wancan dala ɗari za ki raba sadaka to ana buƙatar haka al'umma musulmi su yawaita kokari wannan wata ne na neman lada duk abin da ka aikin lada a wannan wata ba ɗaya ba ne da sauran watanni ladan lungwaci rayuwa ta yi tsanani rayuwa ta yi matsatsi to a yanzu ne aikin alkhairi yake da tsada ga wanda Allah ya shi da alkhairi yan uwa a taimaka a kula wannan tsadar rayuwa da ke akwai kada mu so da dama za a ga mutum ya kame kana tsammanin iya da shi ko bai da tambaya ce bai irin na alisibba ya sibu humul a gani ya amina afu jahili in ya sai tsammanin da suka kame suna da su ba suna in mai gida ne kai yaran ka da suke galgashin ka ka taimaka musu makarantar da take unguwar ku almajiran da suke unguwar ku ka taimaka musu ka ware wani abu na musamman daga cikin dukiyarka ka taimaka ma al'umma annabi Allah ne ba ka wata ran ba kai ba wallahi wani abin ishara akwai wani mutum wajenmu da ramadan ya kama yakan tattara mata ya raba musu shinkawa kilo goma goma goma mata unguwa da mata daga guri suna zuwa suna amsa in magarba ta yi za a yi waina daro guda ya ringa rarrabawa sadaka sadaka wallahi bara da na zo kofa gidan mutumin nan Allah ya mai rasuwa me gadin shi daga gidan makwabta ana kame abinci ana mai sai na mushawai na ce Allah sarki me gidan wannan barawar haka a nan yake a zamane shi ke rabawa yanzu ga shi Allah ya mushi abin shi me gadin shi a zamane ana na ce ma masu wannan ku ringa kamishi mai gidan shi ya raba to ne ba gurin zama ba ce ka yi abin da za ka tun kana da rai saboda shi rai in yi zo huta ba abin da mutum yake nema a gurin Allah laura a karta ni ila ajalin karibin fa a saddaka ta za ka yana ma a shinkirta min lokaci kaɗan in yi saraka to gwanda kai tun kana da damar yin ta yan uwa a kula a taimaka musamman azumi azumi ga zamanin da ake ga tsadar rayuwa ga babu kuɗi ga ƙasa halin da take ciki sannan kuma a kula azumi addu'a mai azumi a masassaci a kula da yi ma ƙasa addu'a addu'a zaman lahiya addu'a Allah ya ka arziki duk wanda ka ba sadaka ce Allah saka da alheri Allah biya bukata sai ga bukatar ka ta biya abin da za ka kashe azumin kan wani azumin ya dawo Allah mai mai ya mai dama gurbin shi ya limka limkin balinki daurewa ne ba a yi a hana zuciya ta yi kwaburo a bada iyali a daɗaɗa musu makwabta a daɗaɗa musu maimakon ka kwashe kuɗi ka zuba miliyan ɗaya da rabi ka kama otal ɗin miliyan biyu ka ta yi umara wani abu ne matasan masu kuɗi suke gasa zuwa umara ga umara ka bari makwabtanka da yunwa wani azumin har ya wuce ya kare ba zai sauya abinci ba kuma kai ka kwashe kuɗi ka ta yi umara wannan wallahi ba shi ne umara wajibi ce so ɗaya a rayuwa in kai ka biya sauran kai aikin alkhairi da wannan kuɗin in baka je ba umara me zai same ka bukata kake bukata shi kuma Allah annabi ya ce Allah ya ce wa iza salaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da awata da yi izadan in kana neman Allah a kusa yake da kai bayan ka je umara zaka iske shi a nan in kai aiki a kusa yake da kai bukata ka biya zati saboda haka abin da na wani gasa zuwa umara gasa wane ne a taimaka ma al'umma a zuba kudin wannan makwabtanka dama da hagun gaba da baya ya zamanto da yan uwa ka daɗaɗa musu ilisayi za ka kashe miliyan biyu a umara in ka ɗauki ka goma goma goma goma goma gida nawa za ka ba in ka ɗauki ka ishirin ishirin yan uwa mutum nawa za ka ba wani irin daɗi ne ka lissawa ladan da za ka samu da ladan da za ka shi wajen umara barantana umara in ta zamanto ta gasa ce ma ka yi ta dan ka a ce bana ka gasa to wannan shine kiran da zamu yi ga al'umma. To madalla masu sauraro yanzu kuma sai mu leƙa kicin filin kwalama inda za mu saurari Hajiya na Hamid. Allah assalamu alaikum to ni dai suna na hajjana na hamad gani nan a nan da magaram kamar yadda kika isko ni gashi nan saboda kin san harkan azumi yana bukatan kayayyaki da dama musamman ma kaya na marmari wanda ba a saba shan su ba a kulliyomi kullum kullum haka kenan mutum in yayi azumi ya kamata ya samu dan abubuwa na kwalam da makulashe ya bude baki shi dai a harakan azumi kamar yanzu gashi yadda kika tardo ni abubuwa da muke yi daban-daban muna yin kunu kunu na murdom kamar a barbarce yake hakanan irin da bare-bare suke sarrafa shi gashi nan sai ki nemi hatsinki hatsi sulfafe eh, sai kin wanke shi kin hudda mishi komi da komi da disa da tsakuwa da komi sai ki kai shi mashin an niko shi kamar yadda kika tardo gashi nan hatsin an niko shi an yi gari to bayan an yi garin wannan kina rage dan hatsi kaɗan wanda asirhe ne haka a gyare dan kaɗan haka kaman cikin kofi guda to ga gumbar taki ko kuma mu ce gari wannan wanda aka nika shi da hatsi da tattasai ake gamawa da karamfani da citta ana sa mishi e, kimba kin san kimba wanda ake gama a ko hura haka to dan bakin nan dogo kin ba sunan shi da karamfaninki da tattasanki da hatsinki da cittanki su wa'annan kayayyakin kin buga kin dan dake su sai ki gama shi cikin hatsin wannan ga dan hatsin na doki ake cewa da kika hudda shi wannan hatsin in kika dora ruwa bisa kan tukunya kika zuba ruwan ki sai ki dauko wannan hatsin kamar yadda kika gani gashi muna yi a gaban mu ki zuba ruwan wannan hatsin wannan cikin ruwan sai ya tafasa ya tawalwasa ya tawalwasa hatsin in ya dahu sai ki dauko wannan garin naki kin gane ko wannan garin da kika nuku eh kina so kina kirba wani sai yana kirba dan ya hada ya hadu ya mm. kama jikin shi in kuma biki kirba ba ma babu komi babu matsala sai ki dauko wannan hatsin gumban naki da kika dauko sai ki rage dan kadan sai ki dame shi ki dame shi ki dame shi da ruwa madaidaici da nono mm. eh ga nonon ki mai kyau in kin dirmu ne ko nonon ki haka nan mai tsami dai haka gwangi sai ki dame shi bayan kin dame shi da kaɗan dai ba da ruwa da yawa ba haka za ki dame sai ki aje wani kullun da kika dama shi kuma wani ruwan da kika tafasa shi tare da hatsi ya dahu ya dahu ya dahu sai ki sabke shi kin gane ko in kin sabke shi ba da zayi ba da wuta ba haka wuf za ki ɗauko shi ki zuba shi cikin kullun wannan da kika dama sai ki sabke shi in ya dan huce wannan tawalwasan ya dan huce sai ki ɗauko ki zuba shi cikin wannan kullun naki kina zuba kina motsawa wannan dan garin da kika dama rage dan kaɗan sai ki ɗauko wannan nono nono dama kin rage shi ma kin raba kin aje sai ki ɗauko wannan nono da ɗan gari ɗan kaɗan ko gumban ɗan kaɗan da kika rage sai ki dame shi da nonon nan kuma shi ma sai ki sa shi ki kaɗa shi ciki cikin wannan kunun da kika nan kuma kin ɗauko cikunki mai kyau lahiyayye kin wanke cikunki bai da dauɗa kin bubbuga shi kuma buga da za zaki baki mai da shi gari haka gurori zaki yi shi da ido kin dake cikunki sai wannan cikunki ɗauka wuf ki zuba shi cikin wannan kunun ki motsa shi ki motsa shi sai ki amfani da siga in kuma biki son siga ma sai ki sha abin ki haka kina iya shan shi da gumi ko kuma ya yi sanyi ya huce haka kina gani gashi na yanda muka sarrafa shi duka a gaban ki to wannan da shine ake yin bude baki bayan an sha ruwa sai ka sha abin ka mai son sukari sai ya sha wanda bai son siga kuma shi kenan ya sha abin shi masu diabetes su sa sigan su na diabetes su sha. To madalla da haka kuma muka ka karshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa Julie Lazarus Gresham da wakiliyarmu Tamar Abari da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.